zan je in kira miki. Mu je to mu je ta ki kyale ni. gaskiya jiya abin da ya faru ya ɗaga mun hankali na ji tashin hankali kuma na ji matuƙar tsoro tunda matan nan ta zo gidan nan bata taɓa yin abin da ta yi jiya ba na ji tsoro kuma da ta riƙe hannuna ta ƙi sakina ba ƙaramin tashin hankali na ji ba zainab haƙiƙa a abin da ya faru jiya ni na ga wani abu wanda dukkaninku ba ku gan shi ba a ina kenan a game da ita nan ba ba na so in sanar da ku har sai na tabbatar da abin da nake zargi hakan yake domin kuwa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu akwai aya da take nuna cewa ya ayyuhal ladzina amanu in a na ja ba'in ba ta bayyana ma'ana idan fasikai suka zo muku da wani al'amari kar lokaci ɗaya ku hau kai ku zauna ko ku ɗauka ba tare da kun yi bincike ku tabbatar da menene haƙiƙanin al'amarin ba domin gujewa abin da zai zo ya haifar da dana sani ko kuma a ɗauki haƙƙin wanda ake magana abin a kansa amma kuma zan so a ce ka faɗa saboda ni ma fa na ji tsoro ka ga rukon da ta yi min jiya ba ta taɓa min irinsa ba da ƙyar fa na ƙwace Zainab zan sanar da ku amma sai na gama binciken da nake kuma na tabbatar abin da nake zargi hakan yake insha Allah zan sanar da ku abin da ake ciki ki haƙuri ki ɗan bani lokaci da zarar na kammala bincike akan abin da nake so in gano insha Allah zan sanar da ku amma wai kafin wannan ma an ce ki ce musabbabin zuwan ta gidan nan domin ce kika kawo ta ko haka ne ce shin menene sila ko kuma a wani irin yanayi yaya haɗuwar ku da ita ta kasance har kika dauko ta kika kawo ta gidan kamar yadda ka sani kullum ina zuwa aiki kuma ina dawowa to akan hanyar dawowa ta sai na ganta a kwance a gefen titi da na tsaya zan taimake ta sai na kamar ba ta motsi shi na ɗauko ta na kawo ta gida akan zan taimake ta to sai bayan ta farfaɗo ma sai na gane ta ba ɓangare na ba ne shi ne dai matsaloli suke ta faruwa har yanzu an kasa warwarewa gaskiya zainab kin yi kuskure domin a karin farko a lokacin da kika haɗu da ita ba gida ya kamata ki kawo ta ba a irin larurar da kika riske ta a ciki asibiti ya kamata ki fara kai ta haka ne to amma a lokacin ana yajin aiki kowane asibiti babu hali in kai ta ne shi yasa na kawo ta gida ni ma na yi tunanin haka anyway haka al'amarin yake shi bawa baya iya gujewa abin da Allah ya kaddara masa Allah ya riga ya kaddara sai hakan ta faru shi yasa al'amarin ya zo haka amma mu bi abin asani in insha Allah an kusa zuwa madakata komai zai warware insha Allah to Allah ya tabbatar amin ya Allah amma Usama ah Ali ina ganin ka zo ka je ku yi magana da shi to ke kuma Zainabu doki dan ƙara duba mana kiga halin take ciki ta Usama. Ka ga tun da shi bai ka ka kawo shi kuma kawa. Kuma irin man dan fara bayani da shi. Yan tambayoyin da ya min ba zan iya bashi shi amsa sai yadda ya kamata ba. Ka je ka dan same shi dan ka je ga an bashi ka dafa haka ba. Yawwa. Ka same shi. Ke kuma yanzu ki shiga ki duba. Sai ki gani yanayin da ce. Kin ga idan akwai damar da za a iya shiga gurinta ko kuma ita ke sama. Kin ga sai abin da ya kamata. Kowa. Assalamu ba yi haƙuri an ɗan je a duba yanayin jikin nata ne. Um, Usama. bawan Allah nan ya tafka babban kuskure a matsayinsa na wanda nake ganin sawaye ya yana da mai matsala irin wannan a gida amma ya kasa ɗaukar ta kai ta asibiti eh wato likita abin da yake faruwa da yake kasan su fatattun mutane irin wannan ba su fiye son al'amuransu suna fita ba saboda idanuwa da bakunan mutane yanzu da an kai ta asibiti aka ga ah wannan matar wani ce gari sai ya ɗauka a ta yaya tawa ga halin da aka ganta har abin ya irin taɓa daraja ko kimarsa shi yasa ya ɗan barta ake bi a hankali. Haka ya gaya mu, to amma wannan kwata-kwata ba hujja ba ce. Ya kamar me matsala irin wannan a ce za a bata a wannan don gudun kan mutane su yi magana. Eh, gaskiya ne. Am, tambaye ka mana. Tsawon wani lokaci abin nan ya faru da ita? Ina ma'ana sun yi aure ne abin ya faru ko kuma kafin auren abin ya faru da ita? Eh, a'a, dama ka san al'amari irin wannan wani abin baya bayyana sai daga baya don haka ba za a iya gane haƙiƙanin ya abin yake ba amma dai a ba hankali insha Allah komai zai bayyana. Usama ka ce min aminin ka ne kuma abokin ka ne. Sha'i'i kuma na gaske. To ya kamata irin waɗannan matsalolin a ce ka san su. Eh duk da haka ne ka san kuma ita shari'a fa wani lokacin ba ta son irin an cewa la ta su kar ku matsa a bincike shi yasa abin da irin ba ruwa na mun fiya bin kwakwabinsa ba <laughs> shi ne dai kuma da yake ni kai na ɗin a yanzu akwai wani bincike da nake ɗanyi akwai abin da nake so in tabbatar to insha Allah da zarar na kammala bincike na na tabbatar koma ne za a fito da shi insha Allah Usama Usama wato Usama abinda na fuskanta akwai wani boyayyen al'amari a ƙasa wanda ba kwa so a sani Uh, Gaskiya akwai matsala. Dama ai matsala a cikin take. Ina nufin yanzu ya kika ga yanayin nata. Matsalan babba ce, ta fi ƙarfin din yadda nake tunani. A gafarce ni kawai, matsalan nan tana da girma sosai. Gaskiya yanzu ya kamata kai za ka nema mana mafita da kanka. Abinda da nake ta nuna miki kenan. Dalilin da ya sanya yanzu Eh, shi Usama ne mana kokari kenan aka nemo likitan da aka sani so da kamar yadda nake ta faɗa maganar nan ta fita waje akwai garari a ciki an daɗe a cikin gidan na ana haka amma yanzu tun daga shi ya zo kin ga muna da damar da za a yi duk abin da ya kamata a yi gwaje-gwajen duk da suka kamata tunda abin nan eh, azami shi ne oda tunda eh, kes din yana hannun hukuma ko ba ka ba yan sanda sun san da komai matsalar mu kawai dama kuma mu suka ba dama a ci gaba da kula da ita kuma a sa ina take eh kamar hakan a'a eh to a bashi shi a hakan eh amma dai a likita a dan ba abin a batta dai a gidan a ci gaba da dan duba ta yadda yake bukata kafin abubuwan su daidaita insha Allah sai a ji kuma sama kina ke yanzu idan yanzu da abin da ya kamata a mata na guje-guje in aka yi aka tafi da aka samu sakamako kin ga an sani an fita daga cikin wasu da ake aljinin ne a matsalar taɓin hankali ne kin ga sai a ta a layin da ya kamata a dora ta amma akwai tashin hankali cikin lamarin nan sosai yanzu kin ga idan kina ganin eh, ba matsala ba ne kawai maimakon in ba za ta ma iya fitowa ba ne ki dan kudan kintsa sai mu shigo kawai sai in je in kira shi sai shigo sai mu zo duba ta ga kinki ba zai yi ba saboda babu yanda za a iya shiga wajen ta me dalilin. ba zai yiwu ba ne dole sai dai ni din ce zan ci gaba ke kika shiga in matsala ce kike tunanin ta wani abu jiya ta miki wani abu ai yau kin ce bata sake yi wani abu na duka ko wani makamancin wannan ba to ke ma kika iya jure wannan tunanin ya muka take ba komai a jikinta subhanallah to ya Allah Make it. ka ji muna ta hello Usama, sauko ƙasa kawai. Wanke ƙasan ko? Sauko da Allah zo yanzu. To, bari eh, gani. Mhm. Likita, afuwa da Allah zan ɗan sauka minti biyu yanzu nan. Ke? Allah. wannan mu jinkirta saboda wasu abubuwa da na ɗan samu yanzu na dan soye-soye eh, ina ganin kamar mu dan dakata tunda Allah ya sa shi yanzu ya san gidan to eh, yau ya haƙuri ya koma ko da zuwa gobe idan Allah ya raya mu sai muga abin da hali in yaso in yana da sarari tunda ciwon nata abu ne kamar na aljanu yanzu sai ka ga ta warware sai ya zo kaga ido na ganin ido sai ai da abin da ya kamata amma me zai sa ya kali karfa ka manta mutumin nan musamman aka ɗauko shi ya zo domin a aiwatar da aikin nan bai kamata kuma a ce yanzu a katse masa al'amuransa kuma abu ya yi ba haka ne lamarin ne ya dan canja salo to ita yanzu da yake ita zainabin ta sake lekawa ta tarar da ita ta yi bacci to tunda Allah ya sa ta samu bacci sai nake ganin matsayin bari din so da gaskiya yanayin dukkan mu mun ga wani bakon al'amari ne da ba a taɓa ganin haka ba duka abin da ake baka labari ba irin wannan ba to ina ganin eh, mu ɗan ƙara gurgurtarwa ba na so lamarin ya girman haka gaskiya ka yi hakuri din dai gaskiya aliyu akwai matsala saboda ni zuciyata ta fara kai kawo karfa mu zai mu kai kanmu inda zamu mu kamu. saboda a yanzu haka ni na dan fara wasu wasi yadda likitan nan yake min wasu tambayoyi ya sa ni a gaba yadda ka san lauya har yana neman ƙuri dan don haka sai nake ganin a yi a yi al'amarin nan a tare shi tun da wuri kar a kai inda za mu kulla kanmu. Cikin ah, Zainabu, ina ganin tun da ke aikin kuɗa, ki je saman ki masa ɗan bayani, ina ganin zai ɗan fahimci yanayin. alabashi daga baya sai a abin da ya dace kije saman nasa Assalamu Wa Zainab. Me ya kaki nan gida? Yaushe ka zama likita? Tambaye ki ni na fara yi. Ya kamata ki fara bani amsa kafin ki taki tambayas. Tambayar da na yi maka amsar ta tana da muhimmanci. Faɗa min. Duk da haka, fara bani amsa tambayar da na miki. Ni ƙanwar mai gidan nan ce, mahaifinsa da mahaifina wa da ƙani ne, kago kuwa gidan nan gidan wana ne. Ina jin Haka ne, Zainab, tun lokacin da kika sani ni likita ne, amma mu samu waje mu zauna in miki cikakken bayani yadda za ki gamsu. To kin ji Zainab tun wannan lokacin dama likita ne kuma mu da Usama ta sa ya ga ya kamata ya kira ni don in zo in ba da tawa gudun masu. Amma na yi mamaki da muka yi wannan zaman ban taɓa sanin haka ba. Yanzu dai abin da ya sa aka ce in zo gurin ka ba zai yiwu a yi shi yanzu yanzu ba saboda ita mara lafiyar tana yanayin da bai kamata ku ganta ba. amma duk lokacin da abin ya daidaita zan kira ka sai ka zo a duba ta. Ba damuwa. Amma Zainab eh, ya aka yi ke da kika san aiki irin wannan? Kika bari aka yi wannan ka a wannan gida? Kai dai tun da an gaya maka abin a duk dukunkune kai ma ka bar kawai. A yi addu'a idan ka zo in Allah ya da komai zai daidaita ɗai. Ba da abu oh, da hmm. ya kamata in tafi gaskiya aliyu abubuwa kaɗan suka rage in yi bayani game da duk abin da na fahimta cikin al'amari usama kai mun bayani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hmm.

Osama. Zainab. Mm, ba ciki din Allah mm, mm, ganin tunda a matsayin ta na likita tana zaune aka wannan abu a wannan gida kamata ya kai ka kira ni Zainab a ina ka samu wannan likita wannan likitan ƙwararre ne masanin aiki don ya yi ayyuka a ɓangarori daban-daban wanda ƙwarewarsa ce ma ta sa aka haɗa ni da shi na kawo shi domin ya aiwatar da wannan aiki. Ya kamata da abin da mutum zai yi ya dinga bincike musamman in kai la'akari da matsalar cikin gidan nan. Matsalar nan gidan matsala ce da ake ɓoye ta. Sannan wannan likitan ka yi cikakken bincike a kan shi da ma'aikinsa kafin ka kawo mana shi kuwa?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 Amarya. Ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun iri tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Feminagy Femi Kiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana yawan ko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya tara tara ko tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Suma namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.